Bisa wannan zagayen farko na wayar da kan masu ba da karatu kan tursasawar cin zarafi a cikin makaranta ma'aikatar walista tunkari makarantu shida na birnin Yamme. Zuwaira Hassan Hausaize, kwamishinan musamman ta Holis kuma shugabar sashen bada kariya ga ƙananan yara da mata ta yi bayani kamar haka. Manufar ita ce a ba haske bisa kan ire-iren waɗannan laifuka, su san da suke ga aikata laifi, kamar tursasar neman yin jama'i, hatsarin da suke sa kansu a ciki laifi ne da ake hukuntawa cikin dokar hukuncin kasar Nijar. Tunda malamai suna kusa da ɗalibai kuma dawaici yaran nan suna fama da wannan tuksasa daga wa'annan da ke kusa da su. Kenan manufar ita ce a saka su cikin kula da yara da ba su kariya. Su fahimci cewa su ma suna da nauyin ba su kariya. Dole ne su kawo tasu gudunmuwa wajen neman ba su wannan kariya kamar jami'an tsaro. A ganin Madam Dan Tambo Fati, jagorar sai Ralla Malika, tsohuwar makar makarantar CEG2 batun musgunawa yara ƙanana ya waje ba a sa mashi kulawa. Wannan cin zarafin na damun 'yan makaranta muna karɓar yara kuma a zahiri muna ganin tambar musgunawar da ake musu. Ba mu san inda za mu kai ƙara ba don a ɗauki su. Lokacin da ake gudanar da muhawarar mun taɓo muhimmancin girka wata cibiya ta kai ƙara ga wannan yaran. Mun kai kukanmu ga sashen ma'aikatar da ke kula da kariyar yara don su ga ta yaya ne za su gaggauta kulawa da yaran idan har sun shiga a cikin wannan hali. halin. A nashi bangare Abubakar Abbas mai sa ido ga makarantar Lise Technique Isa Beri ta Yame harabar polis ya kamata ta ƙara faɗaɗa wayar da kan wajen ɗaliban kansu. Ina gani a bangaren malamai wata dama ce na rigakafi watakila akwai waɗanda suke lalabar 'yan mata ko su fita da su ba tare da masaniyar doka ta tanadi hukunci a kai ba idan iyayen yarinyar suka shigar da ƙara. Yanzu malamai ɗalibai sun gane muna fatan irin wannan waye da kai ya shafi ɗalibai su ma su gane doka su ɗauki matakin da ya dace don kada su fada cikin laifi a ƙasar Nijar jami'an tuntuɓawa bisa ga batutuwan musgunawar cin zarafi cikin jansi an girka su a cikin makarantun boko domin yin rigakayin al'amarin cin zarafi na jansi.